Barka da zuwa Hausa Zip TV, tashar da ke kawo sahihan labarai. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Sannan kuma wannan bidiyo da kake kallo, ka danna mana alamar laikin sannan kuma ka yi comment, saboda muna lura da duk masu yi mana haka. tamkar gasa ce muka sa akwai adadin da muke son kaiwa insha Allah za mu ba da kyaututtuka idan kana da rabo za ka samu La ilaha illallah. 'Yan ta'adda sun kashe mutane da dama a Goranyo. Wasu gungun 'yan ta'adda a kan babura sama da su ɗari sun yi wa babbar kasuwar Goranyo tsinke a jihar Sokoto, yadda suka buɗe wuta a lokacin da al'umma ke tsaka da cin kasuwa. Wanda a wannan babban harin sun kashe mutane da dama sannan sun jikkata wasu. waɗanda lokaci guda kawai suka bijiro suka bayyana a cikin kasuwar suna shigowa suka buɗe wuta wanda a lokacin al'umma ga baki ɗaya hankalinsu yana akan saye da sayarwa wanda dalilin haka ne yasa suka yi nasarar kashe mutane masu tarin yawa sannan sun jikkata wasu kuma wannan harin yana zuwa ne a daidai lokacin da shugaban rundunar sojojin nigeria laftanar janar faruk yahaya yake wata ziyarar aiki a jihar ta sokoto a daidai wannan lokacin ne wannan mummunan harin ya kai ya faru a cikin wannan babbar kasuwa ta goranyo wanda mutane da dama sun shiga wani hali hali na rikici da rudani wasu kuma sun rasa rayukansu wasu sun rasa lahiyarsu allah ubangiji ya kawo saukin wannan al'amari wannan lamari na 'yan ta'adda kullum kuma a kowace rana ƙoƙarin yaƙarsa ake sannan su kuma ƙoƙarin ƙara cutar da talakawa suke wanda a cikin wannan kasuwa bayan kashe mutanen da suka yi bayan raunata wasu da suka gama wannan sai kuma suka koma banka ma shagunan al'umma wuta wanda kawai suka ci gaba da sa wuta a shagunan kan mai uwa jawabi bayan sun gama kisan kan mai uwa jawabi sai raunaci gama mutane raunata mutane na kan mai uwa jawabi sai suka koma kuma ƙona shaguna na kan mai uwa jawabi a kowane lokaci za ka iya rasa rayuwarka muddin a wannan yankin kake don kowane lokaci za a iya kawo hari Allah Ubangiji ya kawo ma mutanen wannan yanki ɗauki mu ma Allah ya kare mu ya kuma tsare mu baki ɗaya ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya ƙara taimaka gwamnati domin yaƙi da waɗannan mutane.